Malami, abin da nake so na gaya muku, ni idan Allah ya kai mu gobe, Danyo kuma sha sha sha sha ne. Zan koma amma zan tafi kafa ta kafar hindu. Madam. Zan tafi da shi ya tattara kayansa ya koma gurina. Ku kyale min shi ku ku zauna ku ci halinku. Ya bar muku gidanku. Tun da yaran nan duk abin da yake muku a cikin gidan nan ba ku gani ba laifin duniya waje su ce hai ciki ya ce wan kun hana shi rawar gaban hatsi. yaron nan to gara in tafi da abina tunda ba kwa san shi ni ina san shi mu fa duk abin da muke fa so muke mu gyara yaron nan karyewa iko gade yi da za ku gyara shi wannan irin duka da kuke masa sai ka ce zazzabi to kai ka make shi nan ita ta make shi nan shikenan doke doke ya ki karewa iya gari su ce wai wai wai wai ko ina hudu hudu ba dan ma Allah ya sa lokacin da aka haife shi na na na na na na bashi maganin baki ba ai da yanzu babu hudu da yanzu ma hudu kun cinye shi kaga idan baya gidan nan baya tare da ku wai wai shiru ya huta shi ma kuma kun huta ni gare ya je guri na ka zauna a gona ya ah, kai yaya bi ai ra'ayi ne kawar da manya ya tukunna idan kana ga zai ishe ka kokon bayar ba na lami ya karo maka hmm. ya ishe ka ya ma kuri a'a ka ci in baka koshi ba ma in ba shi kuɗi yanzu ya je ya sake siyo maka ai na koshi ma an jima ma zan su kayan ko za ka ƙarasa an jima hmm. kuɗi ma yanzu zan siyo na faɗa tun nan na saka yau ko in san halin hannu ci ne ɗan kakarsa ɗan kaji <laughs> yawwa hannun wa ka sani ruwa wanda ma don ya zama dole da gyarin maka Mun Ya ya ya ya. Yawwa. Ɗan mijin duniya. namijin duniya Allah dai maka albarka <laughs> wannan baka mun shan ruwan dabbobi fa ke yi kai da Allah da ta baka sani ba wannan lafiya ke karawa da kwazo sha ruwa ka sha ishe ka yawa dan albarka a yawa ya dan albarka kenan sallu ka ji ya ishe ka ya isa mm. to shi ke da tsani kai baka san sirrin wannan abun ba kai ma da kake yaro haka ka dinga yi kai ma da kake yaro haka ka dinga yi yawwa in banda yanzu ma da ka girma ka zama ka mai da kanka ma ki ballo kai har ake taka ka a garin nan kowa ya san ni ni din nan ba wanda ya isa ya taka ni a cikin garin nan an san ni sarai yo amma gogo ko an taka shi ma ke kike ba da kofar a taka shi tun da gashi a gidansa ma abin da ya haifa taka shi ah! we will come back we will come to that oh yes oh yes oh yes we Yes, yes Oh In baki manta ba ai na faɗa miki dama umarni na zai cika. Oh yes! Kuma in baki manta ba na gaya miki akwai ranar ƙin dillanci. Kuma na gaya maka banza za ta faɗi. Oh yes! Ta faɗi. Oh yes! Za mu cika umarninmu. dama na ce walau ni walau kuma mu idan mun haɗu mu biyu we will come to that we will come to that we will come to that to za mu zama ajalinta eh, hudu eh, ajali gina da kuma ka ce safari ajali a a hudu na yi alkawari sai na karta a a to ba gaba na ba da kai na a karta no we will come to that ƙarya ne we will come to that ƙarya ne no we will come to that kuma da kai za mu kace ta a gaba na mm.

ba abokin murni na bane kai no we will come to that eh. we will come to that eh. shikenan oh yes kaga wannan oh yes wannan kuma oh yes a ah, zo muna haba hulinawa zai fi mun ah. amfani zai fi min amfani dan tsaya ka je ai kisa nauyin sa ne da turanci ake cewa ma irin is ka gane is ne ban iya turanci yayi nauyi da yawa ai ni ma ba zai zo ba ka gane yayi nauyi da yawa saboda haka ka natsu mu jan neman maka ita oh yes dan yawa fitinan ne ne

yaya wallahi ka huce shi da ai mun ka gama ba ba sai ka tambayi yaya ba ahan saurare nan to bai gari ne yake kamsa kira yanzu idan idan mai gari yana nema na sai kan sako kai mansur ya mansur idan mai gari yana nema na ke sai sako ka bar burana mm, ah. ya ule, eh. a zo kawai a tafi da ni shikenan haka ake yi sarkin badan ma babu ita sai ya kai tsaye suna na tsirara to ba da muka tashi ba da muka tashi tare kuma Allah ya mun baiwa shine zaka to naji naji sarkin fada naji waye bai san abin da ɗanka hudu yake aikatawa a wannan garin ba tun da babu hudu sai mu tafi da mahaifin hudu in aka je can sai kai bayani to ni washin wani abin da ban gane ba to eh. yanzu saboda to shikenan ka ce din ba kada ya ce ya ullan to to sarkin fada yanzu saboda Allah sarkin fada haka ake yi idan wanda yi laifi daban kuma na tafi shi daban to wanda ba kai ka haife shi ba ya haife shi ai tun da kai ka haife shi ai ta shari'a haka take idan ka haifi ɗaya ya aikato to kai ba ya aikatowa idan yayi na garish kai idan yayi san haka kai saboda kai ne dama za ka oh. bashi tarbiyya ki bada ina jin ka ka san da kai tare mutane eh gaskiya ne wannan yaro idan wannan ba sa ala bane ah. ai mako to ai ko ba sa aka bane a dai sarauta na girme ka kuma dole abu umarnin fada hmm. to to shikenan ai saboda ni ga zaka ina zuwa ah! ina ka je kaga kaga to da zaka ake saboda Allah wallahi wallahi ba ai ba inda zaka je da haka ai inda ai mu za mu me wayata mu zo ka san me nake so da kai ka fa manta da wancan sabon da muka yi da tashi daya ba babu ita ma in na sako rigan fa ba fa na ganin to na ji to amma yanzu kai sai ki fara sai ka da kai yanzu umarni ne ai ya zan yi a bana so zan take ka mu je gurin to ba abin da ba ba ba mu je ni kuma zan kira zan yi ta ba dai dan kuka shi ke jawo uwa sai eh. yawa kuma hudu da inda kara sai ki eh. fada kai fadan ka in dai da kara kai ma dake ware mako ware saboda Allah da annabi kuma za a duba wannan ba eh, eh, a a ba za a duba ba za a duba ba a dai je fada na ai bayani umarni ne to ah, to wai ka zare bulala kana girgiza ta musu wai duka za ka yi saboda Allah to ai nunawa nake idan an nemi a kawo mana ganganci akan umarni mu ba magana ba magana ganganci mu karasa dai to shike me gari na zaune na jira lokaci mu je mu je mu je mu je mu je da kalan kwashi za ka ci ai lankwashe ta shine lankwashe konan nan sai ta shine tabbacin ya to shikenan fada ni tsakanna da kai a ai kai ya hakuri ba wani abu ai ba wani abu muje ai ba ni ce ne ba ne ne ba eh dan ka ne ba Lalami. Allah shi na. Lalami. Kai kanka. Lalami. Ah. Yalla bai da magana. Ka dago fuskar ka. To. Ina sakin dogare. Karanta masa laifinsa. na lamishi sakamakon shigantaka da ɗanka yake yi a garin nan yau har ta kai abin ya koma gidan mai gari ya samu mahaifiyar mai gari ya ke ta muka muki inna lillahi wa ya kumbure ya sintum wayo Allah na kai da ali ban da labarin wannan labari eh ban da labarin wannan labari sarki lokore kurin a yanke wa na lamu hukunci kurin abin da ɗanka yi tankar kai shi kai kai shi tunda ba mu same shi ba to ran kai dai wannan al'amari ni fa ban da labarin sa kuma ni ban san to to ran kai dai ni me nawa laifin a ciki ran kai ni me nawa laifin ni ban san laifin da ne ba kai na lamiya zaka ce baka san abin da dan kahu da yake aikata ba a can gwari gwari muka yi maka kuma dalla dalla muka yi maka ba jibge mun kai mu abin da dan kai yake aikatawa don haka duk hukuncin da za a yi wa hudu to zai tsara ya juyo kanka sai kuma abin da ka gani ko ba ka ba alagafa tamala eh to eh kai na lamun kana da ni. da cewa akwai aya a cikin alkur'ani mai tsarki da take cewa wala taziru waziratun wazira ukhra Allahu akbar numfashi wata in ta aiki mara kyau wata ba za ta yi kokan ba yawa ba shi da raka yadda ko da ke yin to amma inda ka samu laifi shi ne Allah ubangiji ya wajabtar maka da bawa ɗanka tarbiyya yadda ba zai cutar da kowa wannan tarbiyya da ibaka ya ɗora maka haƙƙinsa tun daga zamanin da zaka je ka nemi mahaifiyarsa da zaka aura aka ɗora maka yadda zaka bi hanyar da zaka nemi tarbiyyar ɗanka har ya zama shekaru ɗai ɗai ɗai har kusan ashirin da biyar ko sama da haka ɗannan yana gabanka baka iya bashi tarbiyyar da za ta hana shi har ya wuce ya tsallake gona da iyaka ya maru uwar mai gari ba. Inna lillahi wa inna ilaihi Saboda haka wannan hukunci ya tashi daga gare ya dawo kanka na lai Gaskiya ne wannan. Lalami. Na. Lokacin da kuka haifi wuri, ina kuka bar halin nasa? Ina cikin uwa. ya Ina cikin uwa. Na ce sanda aka haife shi, shi yaron ina kuka bar halin nasa na ce sun bashi a cikin uwar ko waziri tun ina raka shi zance nake gaya masa kar fa ya aure ta amma saboda na ci irin naka na lami na rasa me ka gani kai Allah baganta kawai aje a sashi a jarum hukuncin da za a yi wa yaron ka shi za a yi maka yanzu ya dawo kanka ina ranka ne yanda izo nan cikin wannan ba kai dace ba kai kwana jebe kyau madalla yanzu abin da za ku yi in kuka mai da shi wannan ku ce ku ma tak yanda ake sanyin nan kwabe masa a cikin cikin gurin kuma ku ku nemo ruwa ku jike daki sharkaf ku leka shagun idiyu mai askin nan ya ara muku wannan fankas kunna takardar ɗakin ta kwana tana yi Allah ya ba sai ka gafarce ah, ne ke shi kaji gafarce ne aiki ne umarni ne jira muke tsare ni eh, umarni ne ba zai fito da yaran nan ba ah, mu za mu fito da shi mu za mu fito da shi dama jira ai umarni kawai jira kada mu ka a raka ne dan Allah kuna ne mu kuna ku ta shi ba shi ka ne fa a to me ne ma ba ai umarni amfani har ni kada kai ka ga ka ga miki Allah Allah ya taimake ka akwai eh, akwai shawara akwai shawara ne kam haramun ne tsara masa ne a inugu tebur ɗaya muke zama da ido da akan teburin mu sai ka tadda kwalba ta fi ɗari na me ne makaranci aya abin da aka yi wa na lami shine daidai a je aje shi a jarum ran da aka sami yaro to a sau shi ah, a to mun da girman Allah Allah ya taimake ka akwai gyara bai kamata haramun ne fa a ce ayi wa mutum tsirara to ya ci mutunci na kuma ni ba zan ci naka ba wannan sha'ani iya shege da iya shege ake ba ko da kai zaka ka ka aya hmm, Allah baka nasara hmm. da aka yi wa alami hmm. wannan shi ne ah! a je a garkame shi a jarum ba za a sake shi ba sai sanda yaro ya bayyana kar ka masa malam shi talaka sai ka nuna masa wannan